يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 258 a karatun littafin bulugul maram na ibn hajar al-asqalani rahimahullah muna cikin kitabul biyu. babi na takwas shine babul wa babul hawalati wa baman kuma za mu karanta hadisi na ƙarshen babin a yau insha'Allah. wannan darasi yana dauke da bayani akan ahkamul kafala hukuncin alkafala alkafala shine tsayuwa ga mutum ta hakokin da suke kansa alkafala ne tsayuwa ga mutum ta hakokin da suke kansa wannan darasin yana dauke da bayarai kashe hudu kan abin da ya shafi alkafala bayani na farko wato shi ne ta'riful kafala mun kawo bayanin ibnu kudama da ya gabatar a littafin al a darasin da ya gabata yana mujallar na 4344 ibn kudama ya ce abbaman abinda ake cewa lamuni abbaman ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق idan aka ce lamuni ana nufin wani ya ɗauki wato haƙƙin da ke kan wani wanda shine ne ya lamunce shi wato kalmar abbaman an ciro ta ne daga abbanmu wato shine runguma kamar ana nufin ka rungumi hakkin wani ka dauki hakkin da ba naka ba wannan shine ta'ariful baman eh, wanda ya taho a darasin da ya gabata saboda kai idan aka ce abbaman wato lamuni shine mutum ya ɗauki hakkin wani ya dora ma kansa a littafin nasbur raya mujallar na biyar shafi na goma sha hudu al'imamu zaila'i ya ce alkafala tuhiyar banmu lugatan ita ma alkafala ita ce ka rungumi haƙƙin wani saboda ka abbaman da alkafala ma'ana su guda ne alkafala tuhiyar banmu lugatan wanda shi ma abbaman banmu zimmati bamini ila zimmatin mazmuni an ka ɗauki wato kalamunci hakkin wani shi ake cewa abbaman hakanan alkafala ka dauki hakkin wani wanda duk ma'anarsu guda ne wato abin da ke bada misali da alkafala shine labarin mahaifiyar maryam alaihi salam wato maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam wanda Allah madaukake ya ba da labarinsa a cikin suratu ali imran aya ta 37 a lokacin da mahaifiyar maryam ta haife ta Allah baraka wa ta'ala yake bayanin wato yanda ya kula da ita maryam tun tana karama wanda aya ta 37 Allah subhanahu wa ta'ala yace fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya wa kaffalaha zakariya kaga kalma ce ta alkafala wato Allah ya karɓe ta bi qabulin hasanin kyakkyawan karba wa anbataha nabatan hasan Allah ya ma Maryam kira wato yadda ta taso kyakkyawan kira wa kaffalaha zakariya kuma annabi zakariya ya rungume ta idan aka ce kaffalaha ya rungumi kulawa da ita saboda ka ɗauki hakkin wani ka dora makanka shi ake nufi da alkafala wanda shine abin da Allah ya faɗa a cikin suratu Ali Imran alimamu imamu zailai ya ce sun matsila hiya banmu zimmati ila zimma fil mutalaba wato mutum ya tsaya ga hakkokin wani mutum ka tsaya a matsayin wanda zai kula da hakokin wani mutum wanda shi yake ce ma alkafala ka ɗauki nauyin hakokinsa sai ya ce alkafalatu borban wanda ita alkafala kashi biyu ce shi ne mutum ya ɗauki nauyin kulawa da hakkin wani ya tsaya ga hakkoki na wani mutum wanda shine alkafala yana zuwa kashi biyu kafalatu bin nafsi wa kafalatu bil mali akwai tsayawa ga mutum ta hakkokin da suka shafi dukiya wanda shine alkafalatu bil mal sannan akwai alkafalatu bin nafsi tsayawa ga mutum ta hakkoki da suka shafi shi kansa kaga kenan abubuwa guda biyu ne ko dai mutum ya tsaya ga wani ta hakokin da suka shafi dukiya ko kuma ya zamanto ya tsaya ga wani ta hakokin da suka shafi ransa to adan alkafalatu bin nafsi shine wanda malamai suke magana cewa bai inganta ba amma alkafalatu bil mali wanda shine ya inganta kamar yadda hadisin da zamu karanta zai nuna saboda haka ita wannan kalma ta alkafala zaka ganta a littafin fiqhu ta zo da sunaye daban-daban idan kana karanta littafin fikihu za ka ga wani wurin a kira ta azza'ana wani wurin a kira ta alhamala wani wurin a kira ta alkafala kamar yadda ibn hibban ya yi bayani a littafinsa ibn hibban ya ce wato inda aka samu bambancin kalmomin ta larabci ne kuma ko da ta hausa ne za ka samu hausa wannan gayen da suke kiran wannan kalma waɗancan hausawan ga da suke kiran wannan kalma za ka samu akwai bambanci amma abu ɗaya ne to haka larabawa suke azza'imu lugatu ahlil madina mutanen da suke zama a madina alkafala suna kiranta azza'ama saboda haka wanda ya tsaya alkafil sai a ce masa azza'imu alhamilu lugatu ahlil iraq amma mutanen iraq larabawan iraq su suna kiran alkafala da suna alhamala alhamalatu sai ce wal kafilu lugatu ahli misr ahadu misra sannan asali alkafala din kalma ta alkafala larabci ne ta mutanen misra hakanan al-imam abu hatim shi ma ya fada illa bambanci kawai da yake cewa az-za'ama luga ce ta mutanen madina al-hamala luga ce ta mutanen misra al-kafala luga ce ta mutanen iraq wanda shine akasi na abinda ibn hibban shi ya fada amma kusan duk ma'anarsu guda ne to saboda haka alkafala tana zuwa kashi biyu wanda shine malamai suka ittifaki a kai alkafala kashi biyu ne wani ya zo cikin bayanin ibnu qudama shi ma a littafin al-mughni a mujallal na 344 alkafalatu bil mali wal kafalatu bin nafsi wanda dama guda biyu ne ko dai ka tsaya ga wani mutum ta hakokin da suka shahi dukiyarsa ko ka tsaya ga wani mutum ta hakokin da suka safi shi kansa to ɗayan biyu ne shi ne ibn kudama ya ce wala ta kafala tu bi badani man alaihi haddun alkafala shi ne ka tsaya ga mutum ta hakoki da suka shafi haddi wannan baya inganta idan aka ce mutum ya yi laifi wanda shi ne da turanci ake kiransa beli beli shi ne alkafala idan mutum ya yi laifi ya zamanto akwai haddi a kansa saboda ka kaje kai belinsa wannan babu shi a sunnar manzon Allah amma ana belin mutum saboda wani hakki na dukiya wanda shine ma'anar alkafalatu bin nafsi wal kafalatu mal alkafalatu bil mal belin mutum saboda matsalar da ta shafe shi ta dukiya ce amma alkafalatu bin nafsi alkafalatu bi badni man alaihi al hadd wanda ya kasance akwai haddi a kansa sai ka je ka yi belinsa sawa'un kana haƙƙan lillahi ta'ala laifin da ya aikata tana yi wa haƙƙin Allah ne ka haddi zina wa tsarika kamar misali mutum ya yi zina an kama shi an samu shaidu wanda a shari'ar musulunci hukunci za a masa haddi ko dai bulala ko a jefe shi saboda ka sai ka je ka yi belinsa wannan haramun ne wa tsarika ko ya zama mutum ya yi sata kaga akwai haddi na yanke hannunsa saboda ka ce ka je ka yi belinsa shi ma haramun ne ko a kama mutum ya yi fashi da makami ka ce za ka je ka yi belinsa wannan haramun ne saboda duk wani abu da ya shafi haddi na Allah ba a wato ba a tsayuwa ga mutum ta wajen ɗaukan waɗannan hakoki ba a belin mutum saboda wannan abin da ya shafi kamar haddin ko da haddin ya shafi tsakanin mutum da mutum kamar haƙƙin ɗan adam misali kamar haddin alƙazaf wal kifas shine ibn cewa, yace wa hadha qawlu aktsari ahli ilmi wannan shine abinda akasarin malaman sunna suka tabbatar da shi wato alkafala tana inganta ta sashin dukiya alkafala ba ta inganta ta sashin haddi haddin nan eh, wato haƙƙin Allah ne ko kuma haƙƙin ɗan adam saboda haƙƙi eh, haddi kashi biyu ne haddi yana zuwa kashi biyu akwai haddi hakkin Allah haddi da ya zama hakkin Allah shine kamar hukuncin zina kamar hukuncin uh, sata fashi da makami da sauransu amma haddi da ya shafi hakki na dan adam kamar kazafi idan kayo mutum kazafi ya kai karanka aka samu tabbaci kaga dole ne za a hori mutum amma kuma haddi wanda yake ya shafi hakkinsa ne bai shafi hakkin Allah tabaraka wa ta'ala ba haka nan idan ka yi wa mutum rauni za a maka rauni kaga haddi ne za a maka amma kuma hakkin dan adam ne ba na Allah ne saboda haka yana zama alhudud hudud ala ismai haddi yana zama kashi biyu akwai haddi hakkin Allah akwai kuma haddi wanda ya zama to hakki ne na dan adam da ibnu kudama yace galibin malaman sunna abin suka tabbatar kenan kuma eh, littafai da yawa za ka ga ijma'i na malaman fiqihu akan haka ala jawazi hadhihi al-kafala bil mal idan dai beli ne ta sashin dukiya to duk malaman sunna sun ittifaki akan wannan ya inganta bi khilafi al-kafalati bin nafs zaka samu wannan a bidayatul mujtahid mujallal nabi shafin 221 da al muhtaj imam sharbini mujallar na biyu shafin 203 me dalilin da ya sa malamai suke cewa ba a belin mutum idan ya zamanto akwai haddin Allah a kansa akwai haddi a kansa matukar akwai haddi a kan mutum to ba a belinsa misalinsa shine tarihin annabi yusuf alaihi salam idan ka duba suratu yusuf aya ta 79 a lokacin da aka kama wato kwanon au a cikin kayan ɗaya daga cikin yan uwan annabi yusuf alaihi lokacin da suka zo za su yi awu a mata aka samu wato kwanon sarki wato mudu kenan na awu a cikin kayan ɗayansu kaga ke na hukuncin sata ya kama shi saboda aka sai aka kama ɗan uwan annabi yusuf aka rike a lokacin yan uwan sauran yan uwan annabi yusuf alaihi kaga za su bar gari za su bar misira su koma ainihin garinsu to gashi kuma an kama ɗaya daga cikinsu kuma shi ne ƙarami an kama shi da laifin ya yi sata sai suka ce ma annabi yusuf domin duk wannan lokaci ba su gane annabi yusuf laifin salam ba ne ƙalu suka ce ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaikhan kabiran wannan yaro yana da uba yana da mahaifi tsoho ne tuku ba zai ji daɗi ba mu je masa da labari ai ƙaninmu ƙaraminmu ya yi sata an kama shi ba zai ji daɗi ba saboda ka muna roƙonka wata alfarma fa khuz ahadana makanahu ka kama ɗaya daga cikinmu a madadin wannan yaro maimakon shi yaron a kama shi da laifin sata a kama ɗaya daga cikinmu inna na raka min almusulmin lalle muna ganin kana cikin masu kyautatawa wato akwai alamar kai mutumin kirki ne saboda ka muke ganin wannan bukatar tamu ma za ka taimaka ka biya mana wace amsa annabi yusuf ya basu? kala sai annabi yusuf ya ce ma'azalla tsari ya tabbata ga Allah wato ina neman tsari wajen Allah kaga ya nuna ba karamin laifi bane me yasa annabi yusuf ya nemi tsarin Allah sai ya bada amsa ya ce anna akhuza illa man wajadna mata'ana indahu ba za mu kama kowa ba sai wanda muka samu kayan mu yana wurin sa idan ko muka kama wani wanda ba shi yi sata ba inna idhal lazalimun mu ma mun zama azzalimai kenan saboda an kama wanda ba shi yi sata ba saboda haka sa malamai suka ce ashe wannan hukunci ne na Allah tun asali musamman da shike eh, labarin ya taho cikin alqur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi saboda haka sa aka ce alkafalatu bin nafsi gairu ja'izatin wato aibelin mutum akan laifi da yayi na haƙƙi wanda ya shafi haddin Allah tabaraka wata'ala wannan haramun ne baya taba inganta idan aka ce an kama mutum da sata an kama mutum ya kashe wani an kama mutum da fashi da makami an kama mutum da laifin zina abin da ya shafi hudud babu wanda ke da ikon yayi belinsa wannan shine abin da alqur'ani ya tabbatar kuma abin da duk malaman fiqh suka yi ijma'i akan sa to amma ana belin mutum saboda me saboda abin da ya shafi haƙƙi na dukiya wanda shi ake nufi da alkafalatu bil mali idan haƙƙin ya shafi dukiya ne kadai babu haddi babu horo da za a masa babu wani hukunci ko na kisa da za a mishi ya shafi haƙƙin dukiya ne kadai tana yiwa zamba cikin aminci yayi ko wani abu haka to wannan ana iya belin sa wanda shine alkafalatu bil mali to dalilin da yasa ba a ba a belin mutum akan haddi na Allah tabaraka wata'ala shine hadisin da zamu karanta wanda shine hadisi na karshen babin insha Allah wa an amr bin shu'aib an karbo hadisin daga amr bin shu'aib an abihi ya karbo hadisin daga babansa babansa shine shu'aib an jaddihi ya karbo hadisin daga kakansa shine muhammad bin abdullahi bin amrin radiyallahu anhu Amru bin shu'aib an abihi an jaddihi wato shu'aib bin muhammad bin abdullahi bin amrin abdullahi bin amrin ko sahabin manzon Allah ne wato hadisin na abdullahi bin amrin ne قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو يتي منزون الله ياتي لا كفالة في حد babu kafala ta sashin haddi idan an ce babu kafala ta sashin haddi ana nufin babu tsayi babu damar a tsayu ga wani mutum ta sashin hakkoki da ya shafi haddin Allah tabaraka wa Ba baka da ikon ka tsaya a madadin wani wanda haddi ya hau kansa shine alkafala alkafala shine ka tsaya a madadin wani shine alkafala ka tsaya ga mutum ta hakoki da suke kansa in ma hakokin sun shafi dukiya ko ku hakokin sun shafi haddi idan sun shafi haddi manzon Allah yake la kafala tafi babu kafala ta sashin haddi wato kamar annabi yana cewa babu beli ta sashin hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka tsare mu yace rawahu al-baihaqi al-imam al-baihaqi ya hadithin hadisin bi isnadin da'ifin isnadin hadisin yana da rauni hadisin yana a sunan lukubura kubra babu ma jaa fil kafalati bi badni man alayhi haqqun yana mujallad na shida shafi na 77 a sunan lukubura na al-imam al-baihaqi al-imam al-baihaqi da ya kawo hadisin sai ya ce wa ruwiya fi hadisin bi isnadin da'ifin kafin ya kawo hadisin warwiya fi hadis warwiya fihi hadisun bi isnadin da'ifin an kawo an ruwaito hadisi da ya shafi kafala ta sashin alhudud amma hadisin isnadinsa yana da rauni kuma hadisin ibnu adi ya kawo shi a cikin alkamil afa yana mujallar na shida shafi na arba'in da ɗaya wannan hadisin za ka gan shi a ba'iful jami'in sagir hadisi na dubu shida da ɗari uku da tara yana irwa'ul galil hadisi na dubu da ɗari hudu da goma sha biyar hadisin babu wani malami a tarihi da ya ce ya inganta wannan hadisin bai inganta ba to amma kuma dai ko da bai inganta ba ga aya da muka kawo ta suratu yusuf alaihi salam saboda haka yasa malamai kamar misali ibnu hajar da ya kawo hadisin nan yana sane da hadisin bai inganta bai kawo shi ya kawo shi saboda ko da babu shi akwai hujjoji da suka tabbatar da la kafalata fi hudud la kafalata fi hududillahi tabaaraka wa ta'ala babu kafala ta fashin haddi ba a belin mutum ta hukuncin da ya shafi haddi na Allah subhanahu wa ta'ala to amma akwai wani misali da za mu bayar <clears throat> wani labari labarin ya taho a kusursu uzama islam yana shafi na 155 wato zamanin sayyidina umar bin khattab yana halifa lokacin da sayyidina umar yake shugabanci Ja a salatatu ashkhasin mumassakin bi shabin sai ga wasu mutane guda uku sun zo gabansa sun zo majalisin na Umar suna rike da wani matashi suka ce ya amiran muminin ya kai shugaban masu imani nuridu minka an taqtassa lana min hadha rajul wannan ya mana laifi muna so ka ɗauki ka mana hukuncin a kan shi ka ba mu damar wato ɗaukar fansa wanda shi ne alkifaf wanda wannan ya nuna maka cewa mutum ba shi da ikon ya tsaye da haddi da kansa dole sai ya tafi gaban shugaba mutane uku sun kamo wani matashi suka zo da shi gaban na umar suka ce muna bukatan a tsaye da haddi a yi isaf a ba mu damar ramuku dalili kuwa faqad qatala walidana saboda shi wannan mutum da muke rike da shi ya kashe babanmu na umar sai yayi tambaya limaza qataltahu dan me ka kashe babansu Ƙalar ar-rajulu sai mutumin yace inni ra'i iblin ni ainihi mai kiwon raƙuma ne ina kiwon raƙuma kuma ka san rigima tsakanin makiyaya da manoma wannan tun dadewa an dade ana yin sa kuma ba nan kasar ba hatta kasashen larabawa saboda haka akwai matsala tsakanin makiyaya da manoma shi sana'arsa ita ce kiwon raƙuma wa a'azzu jamali akala shajarata min ardi abiki daga cikin raƙuman nawa akwai raƙumin da na fi shi sai zama to wannan raƙumi ya shiga gonar babansu sai ya kama cin 'ya'yan itatuwar wannan gona ganye da sauransu fadarabahu abuhum bi hajarin babansu sai ya ɗauki dutse ya bugi wannan rakumi ya jefe shi yana jifan rakumin da wannan dutse ba ta sai rakumin ya fada nan take mutu fa nafsal hajari ni ku sai na ɗauki wannan dutsen wata darabtuhu bihi ni ma sai na jefe shi wato sai ya jefi ainihin baban yaran mai gona ina jifansa nima ba mata sai ya mutu nan take kaga kenan ragumi ya mutu mai gona kuma ya mutu saboda adalci na waɗannan yara ba su kashe shi ba su sai suka kama shi wanda dama abin da Allah tabaraka wata ya shar'anta kenan kar ka tsaye da hukunci da kanka la ka bar hukuma ta yi hukunci saboda haka yasa sai suka kama shi shi wannan matashi mai kiwon raƙuma suka shigo garin madina da shi suka iso da shi gaban na umar suna buƙatar a ɗauka musu fansa saboda ya kashe musu baba to shi ma ai yayi laifi saboda lokacin da mutumin ne ya kashe mai raƙumi da sai ya kai ƙara amma sai ya ɗauki dutse sai ya jefi mutumin da ya jefi raƙuminsa saboda haka nan take mutumin sai ya mutu shi yasa sayyidina umar tunda mutumin yayi ikirari to kaga ikirari ya tabbatar da gaskiyar al'amari sai na umar ya ce idan fa uqimu alayka alhad saboda haka kenan tunda ka yi ikirari ga abin da ka aikata zan tsaye da haddi a kanka don ka kashe mutum kalar rajulu sai mutumin ya ce to amhilni salasata ayyam ina roƙonka ka taimaka ka jinkirta min a bani kwana uku a ƙara min kwanaki uku nan kafin a hukuncin kisa a kaina fakat mata abi saboda ainihi ni mahaifina ya riga ya mutu da dadewa wa taraka li kanzan ana wa akhi sagir ya bar mu mu biyu da ni da kanina kuma ya bar dukiya wannan dukiyar tana binne ni kadai na san inda take yake gaya masa na Umar fa idza qataltani ba al kanzu don in na kyale na bari ka kashe ni a yanzu Ta wancan yaro dan karami dai maraya ne wannan dukiya kuma ta salwanta kenan don babu wanda ya santa sai ni kadai wa ba a akhi min ba'di idan kuwa babu wannan dukiya kaga yaron nan shi ma ya salwanta kenan rayuwarsa ta shiga wani hali saboda babu wanda zai kula da shi mutanen karkara ne ba mutanen birni bane a ƙauye suke a daji sai na Umar ya ce wa man yubamminuka kana da laifi waye wanda zai lamunce ka waye wanda zai tsaya ga ainihin hakkin nan da ke kanka a yanzu fa nazar rajul fi wujuhin nasi saboda ka sai shi wannan saurayi ya dubi fuskokin mutane fa sai ya ce hazar rajul ya dubi sahabbai da suke kusa da na umar babu wanda ya gamsu da shi sai ya ga fuskan abu zar saboda aka sai ce wannan mutumin shi zai lamunci al'amari na wato shi zai lamunce ni kaga kenan shine zai zama alkafil kaga shi zai yi beli na wanda shine beli zai yi belin sa ya koma karkara ya je ya isar da wannan abin da yake fatan ya isar na wasiya ya tono wannan dukiya ko ko ya kiro ta daga inda aka aje ya ba mu shi wannan yaro ya yi bankwana da iyalansa ya dawo ga sayyidina Umar sayyidina Umar ya sai da Hajji a kansa wanda hukuncin Allah ne man katala nafsan bi gairi nafsin duk wanda ya kashe wani rai ba tare da wancan ya kashe rai na dan adam hukuncin kisa ne akan shi babban laifi ne fa ka annama qatalan nasa jami'an ibi Allah subhanahu ta'ala don haka ba za a kyale shi ba saboda haka sayyidina Umar sai ya dubi Abu Zarr Gifari ya abu Zarr hal tudamminu hadha ar-rajul shin zaka lamunce wannan mutumin ya tafi zaka zama al-kafil faƙala abu zarri sai abu zarri ya ce na'am ya amiran mumini na yadda zan zama alkafilu gare shi wato zalla mun ci al'amarinsa har ya je dawo sai na umar sai ya ce in naka la ta'rifuhu abu zarri baka fa san wannan ba baka taba sanin shi ba wa in harab wa in haraba aqamtu hadda in ko ya gudu to fa akan ka zan tsaye da haddi sai abu zar gifari ya ce ana abmanuhu ya amiran muminin ni na lamunce shi ya kai shugaban masu imani kaga abu zar ya yi kasada kenan saboda babu wanda ya sun shagarin garin kuma ba ƙauye ne su ko ƙauyawa an san su da rashin sanin addini saboda ka tana yiwa bai san kimar amana ba da alkawari to amma dai abu zar ya yadda ya lamunci wannan matashi wa rahar rajulu mutumin sai ya tafi wa marar yawon awwal rana farko ta wuce wasani rana ta biyu ta wuce wasalisu rana ta uku ta zo wa kullun nasi kanu qalikina ala abi zarrin gaba ɗaya mutane hankalinsu ya tashi akan abu zarri fari saboda kasadar da yayi na lamuntar wannan ba kauye mai laifi wanda ya kashe wani hatta la yuqama alaihi alhad saboda hankalin jama'a ya tashi babu wanda yake so ya ga an tsaye da haddi a kan abu zarar gifari ana nan ana ta jira ba kauye bai bullo ba rana za ta faɗi kaga dai yini ya tafi kenan dama kwana uku ya ce a bashi da zarar rana ta faɗi yini ya wuce ƙabla salatul magribi bi qalilin kafin a yi sallar magariba da ɗan lokaci kaɗan ja'ar raju wa huwa yalhas sai ga wannan mutum ya shigo gari yana haki saboda wahuwa ishtadda alaihi ta'ab wal irhaq ya ya gaji ya wahala saboda tsananin gudu da sauri kada rana ta fadi bai iso madina ba sai gashi ya taho wa waqafa baina yaday amirul mu'minin ya tsaya gaban sayyidina umar bin al-khattab Allah ya kare ya ta gare shi gashi ya taho ya tsaya dama ana tsoron ba zai dawo ba sai mutumin yace laƙad sallamtul kanza wannan dukiyar na niƙa ta ga wanda zai kula da ita wa a fili akwalihi shi kuma ƙanin nawa da yake yaro ƙarami ne na miƙa shi hannun kawunansa wa ana tahta yada niko na zo gabanka na riga na yi sallama da kowa litu kima alayyar hadda don ka tsaye da hajji a kaina da duba masu imani ya tafi ba kowa babu wanda ya raka shi ya dawo da kansa saboda tsoron Allah fasta garaba Umar ibn al-Khattab amma sai da Umar yayi mamaki yayi mamaki ya za a yi haka ya faru shine sai ya tambaye shi mallazi arja'aka me yasa ka dawo kana min al-mumkin an tahrif kana iya gudu ai in ka gudu ba wanda ya sani amma me yasa ka dawo sai mutumin ya ce khashitu an yuqala laqad zahaba alwafa'u bil ahdi minan nas abinda sa nazo ina tsoron idan ban dawo ba to mutane za su ce yanzu dai ba a cika alkawari gaba daya saboda kar a ce a duniya an rasa mai cika alkawari shi sa na dawo kaga kenan zan abin misali cewa ana cika alkawari har yanzu duniya ba ta rasa mai cika alkawari ba ce wanda shi sa na dawo ta sai ya juya ga abu zarar gifari kuma shi sai na umar ya aba zarri lima ba min tahu kai kuma abu zarri don ne kalamunci wannan ne laifi sai abu zarar gifari ya ce khashitu an yi kal laƙad zahabal khairu minan ni tsoro nake inda ba wanda ya lamunci mutumin nan a cikinmu gaba ɗaya kaga za a ce duk wato yanzu a cikin mutane babu sauran mai yin alkhairi inda babu wanda ya lamunce shi kaga kenan babu sauran kuma mai yin alkhairi shi yasa na lamunce shi ya tafi da don in zama abin misalin akwai sauran masu alkhairi a doron ƙasa to lokacin da wannan abin ke faruwa yaran wancan mamaci suna nan suke jin irin amsar da mai laifi ya bayar irin amsar da abu zar ya bayar sai suka fashe da kuka suka ce fauna afauna anhu mun yafi ya amiran mu'minin da kuma dama hukuncin alqisas yana hannun mai wanda aka yi wa laifi ne in ya yafi shikenan ya yafi a wajen Allah subhanahu wataala sai na Umar su ma sai ya musu tambaya limaza dan ne kuka ce kun yafi suka ce naksha an yi mu ma muna tsoro kar a wayi gari ana cewa laqad zahabal afu minan nas yanzu dai a duniya babu sauran mai yafewa shine muka ce mun yafe kaga can shi ya dawo saboda kar a ce a duniya babu sauran mai cika alkawari abu zar gifari ya lamunce shi don kar a ce a duniya babu sauran mutumin kirki su kuma suka ce sun yafe don kar a ce a duniya babu sauran mai yafewa ta wannan kisa babu isnadi gare ta amma tana cikin labarai waɗanda mutane suke eh, littafai suke rubuta game da Eh, sayyidina umar sai dai akwai misalai da suke nuna labaran ba su inganta ba labaran labarin bai inganta ba misalin shine sayyidina umar ya ce ma abu zarri gifari innaka la ta'rifuhu yanzu kai zaka lamunci mutumin nan alhali baka taba sani shi ba wa in haraba aqamtu alayka alhadda in mutumin nan ya gudu to akan ka zan tsaye da haddi wannan kalma ta sayyidina umar ba gaskiya bace saboda maganar da muka kawo ta ibnu kudama malaman suna sun ce ba a ba a belin mutumin da haddi yake kansa saboda wannan hadisin da muka karanta kaga shi ya nuna cewa labarin ma bai inganta ba wanda ibnu kudama a littafin al-mughni a mujallal na hudu shafi na 344 yace li annahu haddun idan mutum ya kashe wani haddi na kansa falam tasihha kafalatu fihi ka hududillahi ta'ala beli baya inganta ga abin da ya shafi haddi abin da ya shafi hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala wali annal kafalata istisaqun saboda ainihi menene ake nufi da alkafala alkafala kai beli ai beli daure al'amari ne kamar wato daura hukunci ne yasa ake beli shine alkafala abamana alhamala saboda ka zaka tsaya ma wani saboda ka a samu tabbacin wannan hakkin ba zai salwanta ba wal hududu mabnaha ala al isqati wad dar'i bi shubhati fala yadkhulu fiha al istisafu saboda haka haddi al istisafu baya shiga shine zaka yi mamaki a ce shugaba ya yafe wa masu laifi ya za a yi shugaba ya yafe hakkin Allah tabaraka wa ta'ala wannan babu shi a musulunci ba yanda za a yi shugaba ya yafe haddi na Allah tabaraka wa ta'ala don haka yasa alkafala ba ta shigansa saboda hakkin Allah ne idan aka ce an yi laifi to dole a tsaye da haji na Allah tabaraka wata'ala wa li'annahu haqqun la yajuzu istifa'uhu min al-kafil idza ta'azzara alayk idan misali a ce shi wannan saurayi ya ki dawowa idan ya ki dawowa sidna umar ba zai tsaye da haddi akan abu zar ligifari ba babu wannan hujja a shari'ar musulunci saboda aka yi sa malamai suka ce labarin da ke ma ba shi da isnadi labarin bai inganta ba domin sayiduna umar yana daga cikin mafi ilimi a tsakanin sahabban manzon Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana game da ilimin sayiduna umar har ma in ka dubi sahih bukhari akwai misali da manzon Allah ya bayar na mafarki da yayi game da ilimin sayiduna umar bayan da za a yi a ce Sayyidina umar yayi hukunci haka wanda kuma hukuncin da ba shi da hujja in ba ta alkur'ani ko ta hadisin manzon Allah sai dai kawai alkafala ita ce ihdarun makful bihi idan wannan saurayi ya ki dawowa Abu Zar Gifari kokari zai yi sai ya dawo da shi falam tasih alkafalatu biman huwa alayhi shine ibn al-usaymin yace to koda a ce gawarsa za a dawo da ita to wannan alkafala ta yi aiki amma dai ba za a ce tun da bai dawo ba wanda ya yi belinsa shi za a tsaye da haddi a kan shi wannan babu shi a sunna wanda shi ne bayani na farko sai bayani na biyu abinda ya bambanta alkafala da abbaman ibn hajar da ya kawo hadisin alkafala a ƙarshen babin nan wato yana mana ishara ne da cewa da alkafala da abdoman abu guda ne wanda la shakka kamar da muka faɗa haka ɗin ne uh, da alkafala da abdoman abu guda ne so amma ana samun bambanci babu shakka shi yasa kalmar ta zo daban-daban al-imamul mawardi uh, littafin alhawil kabir mujallar na shida shafin 431 ya ce malaman fikihu suna bambanta waɗannan kalmomi misali amma abu guda ne idan aka ce azza'ama akan ce abbaman hakan na akan ce alkafala da alhamala sannan ana ce musu asabir wanda duk ma'ana guda ne inda za ka rika duba littafin za ka ga wani wurin sai a ce maka abbaman wani wurin sai a ce maka alkafala wani wurin sai a ce ma alhamala to za ka ɗauka kamar abubuwa daban-daban ne la abu guda ne amma ana caccanza sunayensu ta yanayin abin da ya zo a kai misali alkafil da larabci duk inda kaje an ce alkafil to ya shafi annufus idan kaje an ce alkafil mai tsayuwa ga mutum ta hakoki da suka shafi rai shine alkafil amma idan mai tsayuwa ga mutum ta hakkoki da suka shafi dukiya shine sai a ce abbaman wato shine azza'im fil umuril ibad idan manyan al'amura ne fa sai a ce masa azza'im sai ce wa Kabiru idan aka ce alhamil wanda shine alhamala ya shafi diyya wanda mun kawo hadisi a baya ta inda aka samu rikici tsakanin wasu kabilu wani sahabi ya ɗauki nauyin diyar da take tsakaninsu ya zo ya samu manzon Allah yake cewa ya rasulullahi a taimaka min <clears throat> ta yadda zan biya wannan diya da na ɗauka wannan diyar sunanta alhamala kaga shi ma matsayin alkafala ne wanda ya dace da abbaman din da asali idan aka ce abbaman ya shafi dukiya idan ka ɗauki ka ɗauki hakkokin wani ka lamunci mutum akan abin da ya shafi dukiya sai a ce abbaman idan ka lamunci mutum akan abin da ya shafi haddi sai a ce alkafil idan ka lamunci mutum akan abin da ya shafi diya sai a ce alhamala wanda shine alhamil sai ya ce wazza'imu fil umuril izam idan manyan al'amura abu ne ya auku na ƙasa abu ne ya auku na jama'a gaba ɗaya ka ɗauki nauyinsa sai a kira ka azza'im sannan sai ya ce wasu fil jami'i wanda malaman fiqh sukan kira kalma ta asabir wanda yana mai dukkan waɗannan kalmomin da muka faɗa wa in kana dhamanu yasihu bi kulli wahidin minhum uh, wa yalzam inda zaka aji abbaman akan dukkan waɗannan yana dacewa saboda ka kalmomin zaka riga ganin su daban-daban amma duk ma'ana ɗaya ne az-za'ama da Abaman da al-kafala da al-hamala da as duk ma'anar su guda ne illa dai suna bambanta ta yanayin da al'amari ya auku idan ya shafi ka ɗauki haƙƙi na dukiya na wani mutum sai a ce sai a ce abbamana idan ya shafi hakki na rai ne sai a ce masa alkafala amma duk abu guda ne wanda wannan ya zo cikin ahkamul qur'an na al-imam jassas kuma in ka dubi tafsirin al-imam tabari inda yake fassara aya ta suratul isra aw tusqita as-samaa'a kama za'amta alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila wanda kalma ta qabil ita ma tana daga cikin kalmomi na alkafala wanda malamai suke ishara da shi ibn Usainin a littafin sharhin bulugul maram shine fathu zil jalal wal ikram a mujallar na hudu shafi na 162 yace duk da cewar kalmomin suna zuwa daban-daban amma abu ɗaya ne wanda shi shine abbaman saboda haka sa ibn hajar ya kawo hadisin alkafala a ƙarƙashin babi na abbaman domin babu bambanci tsakanin alkafala da abbaman kamar inda muka faɗa da farko sai ce to amma ta inda malamai suke kasa shi baya wuce kashi biyu shine bayanin da ya gabata haza kafala wa haza baman wal awwalu baman idan aka ce abbaman yace al farqu bainal kafalati wa baman inna bamana bamanul haqqi wal kafala bamanu ihbari sahibil haqqi wanda shi ya bambanta su wanda shine abinda ya kamata a ce mu rige lamuni wanda shine ake kira da abbaman ya shafi haƙƙi ne kawai ka ɗauki dukiyar da take kan wani sai a ce wane ya lamunci haƙƙin wani ne abbaman amma idan aka ce alkafala kalamunci kawo mai laifi ne alkafala kalamunci kawo wanda hakki ke kansa saboda ka falkafalatu bil badni wabbamanu lil idan aka ce alkafala kalamunci hakkoki da suka shafi mutum shi kansa amma idan aka ce abbaman kalamunci hakki ne kawai ba mutumin ba wa yadhharu al-farqu bainahuma fi misalai sai ba da misali guda biyu yace misali na farko rajulun bamina fulanan bi alf dirhamin mu'ajjala ila sanatin mutum ne yake bin wani misali a ce naira dubu akan cewa sai bayan shekara zai biya shi falamma halal ajal ja al-garib lokacin da lokacin biyan bashi yayi sai mai dukiyar ya zo yana neman a biya shi libamin ya tulubu fa qala dhamin misali anan, idan za ka je cin bashi kana so ka ci bashi mutum sai ya ce to ba zan baka bashin nan ba sai ka kawo lamuni sai ka kawo wanda zai lamunce ka saboda ka sai ka zo da wani da ka zo da wani sai ka ce wani shi zai lamunce ni wato lamuntar mutum saboda za a ba da bashi ana ce masa al-ittifaqu daura bashin ne dan kada bashin ya salwanta kana so in baka bashi to bazan baka ba sai ka kawo wani wanda zai tsaya maka wanda zai tsaya maka shi din nan shine ake kira abaminu wanda ya dauki nauyin wato zai lamunci bashin da kai ake jinka. saboda haka da ka zo eh, sai ka ce ga wane shi zai lamunce ni wani ka da za ka lamunce shi in bashi kudin ya ya yadda saboda ka sai ka ɗauki kuɗi ka bayar bayan shekara za a biya ka da shekara ta cika sai ka zo wurin wanda ya lamunci za a biya bashi ba wanda ka bawa bashin ba saboda ai dama ya kawo wani a matsayin wanda zai zama mai lamuni gare shi sai ka ce masa wane lokacin biyan bashi yayi sai ce zo mu je da ya kama hannunsa sai kai shi gidan wancan da suka yi sallama mutumin ya fito sai ce to dama ka ce ni zan lamunce ka game da bashin da wannan zai baka to gashi lokacin biyan bashi yayi shi yasa na kawo shi gare ka ka biya shi hakkinka ka biya shi hakkinsa faqala dhamin dunaka almadmun khudh haqqaka minhu yaqulu la ma uridu almadmun ana uridu anta yalzamuhu bimaza yace na'am algarimu yalzamuhu misali anan lokacin da lokacin biyan bashi ya yi da ya taho ya samu wannan da ya lamunci wancan ɗin da yake neman a bashi bashi ya ce masa ban ba da kuɗin nan ba sai da mutumin nan ya ce kai za ka lamunce shi saboda haka lokacin biyan bashi ya yi sai ce a zo mu je gidansa saboda yana gari ai sai mai kuɗin ya ce a ba inda za ni kai za ka biya ni kuɗi a nan yana da damar ya gardama la ba shi da iko saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da hakki yana kan mai lamuntar wani saboda haka idan lokacin biyan bashi yayi ba wanda ya karbi bashin ne zai biya ba kai da kalamuntan nan kai zaka biya saboda kai zaka karbo sai ka zo ka bashi shine ma'anar lamuntar mutum akan ainihin karban bashi amma duk wannan yana karkashin abbaman saboda ya shafi ainihin dukiya bai shafi haddi ba amma idan ya shafi abin da ya shafi hakkoki na mutum shi kansa wanda shi ake kira alkafala amma idan ya shafi dukiya shi ake nufi da abbaman kaga kenan ya zama kashi biyu ne imma abbaman wa imma alkafala ya sake bada wani misali yace rajulun aqraba shakhsan mi'ata eh, dirhamin faja'a insanun akhar fakaffalahu kafalar يعني كفل الرجل وهذا الدين لنفرض أنه مؤجل إلى سنة لما حل الأجل متن يزوي كربباشي akan cewa zai biya bayan shekara lokacin da shekara ta cika atal garimu ilal kafil saboda ka sai asalin mai kuɗi ya taho ga wanda ya lamunci wancan mutumin ya ce masa a'utini da allati kafalta sahibaha faqala dunaka al-makful ina kudin da lamunciwa ne da ya zo yana bukatar in bashi bashi sai ce ai gashi can a nan bai isa ba dole sai dai ya biya shi saboda dama shi ya lamunta li'an al-kafil innama iltazama hibara biduni al-makful wa lam yatahammalu ad-dayn alladhi alayhi a lokacin da ya zo karban bashin da a ce mutumin zai ce zan lamunci kawo maka shi ba zan lamunci bashin ba zan lamunci kawo maka shi ba zan lamunci bashin ba to idan lokacin biyan bashi yayi saboda haka in dai ya taho da wannan mutum kenan, hakkinsa ya tafi kaga wannan ya zo karkashin alkafala amma idan ya ce ya lamunci bashinsa to dole bashin zai biya kaga ɗayan biyu ne in ka lamunci kawo wanda ake binsa bashi ka lamunci ka kawo shi kansa mutumin wannan shine alkafala amma idan ka lamunci bashin wanda ya shafi dukiya ne wannan shine abbaman don haka akwai bambanci tsakanin su abinda ya shafi dukiya kadai wannan shi ake kiransa abbaman abinda ya shafi mutum shi kansa wannan shi ake kira alkafala amma duk hukuncin yana shiga karkashin abu guda ne eh, babu bambanci tsakanin su saboda haka yasa ibnu hajar ya dako hadisin alkafala ya sanya a ƙarshen babi na abbaman saboda abbaman da alkafala suna ƙarƙashin hukunci guda wato ma'anarsu guda ne abin da ya bambanta su kawai abbaman ya shafi dukiya alkafala ya shafi mutum shi kansa sannan ta wannan in ka lura alkafala kanta ta rabu kashi biyu akwai alkafala in ya shafi haddi haramun ne alkafala idan ya shafi dukiya halal ne saboda haka yasa ibnu al-usaymin ya bada misalai guda biyu dinnan misali na farko mutumin da zai bada bashi bai bayar da bashin ba sai da yace a kawo masa wanda zai lamunta da aka kawo wannan mutumin sai yace na lamunci kudin da zaka bashi na lamunci kudin da zaka bashi bashi kaga ya lamunci wannan dukiyar saboda ka abbamanu idan lokacin biyan bashi yayi shi zai biya wannan kudin ba wancan mutumin da aka lamunta ba amma lokacin da yazo za zai bada bashi sai ya ce sai ka kawo wanda zai lamunce ka da ya kawo mutumin sai mutumin ya ce na lamunci kawo maka mutumin ban lamunci kudin da za ka ba shi ba kaga kenan alkafil ne shi ba abamilu ba ne ya zama alkafil wato ya lamunci kawo wanda ake bin sa shi saboda haka idan lokacin biyan ba shi ya yi zai tafi ya nemo wannan mutumin ya ce zo mu je idan sun zo gaba wanda ce to dama ka bashi bashi na ce na lamunci zan kawo maka shi idan lokacin biyan bashi ya yi to gashi na kawo maka shi kaga ya fita kenan saboda haka ba za a ce sai ya biya wannan bashin ba so amma duk su guda ne illa abin da ya bambanta su wannan ya shafi dukiya wannan ya shafi mutum shi kansa don haka alkafala ta shafi mutum ne shi kansa abbaman ya shafi dukiya ce kadai banda mutumin shi kansa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله في بيان نأخو دليلين على الكفالة وانا حديثنا مكاكرنتا ibn hajar ya kawo shi a matsayin dalilin alkafala kuma shi da kansa ya ce rawahul bai haƙi bi isnadin ba'id hadisin yana da rauni hadisin yana da rauni amma duk da haka ya kawo shi ibn al-usaymin a littafin eh, sharhin bulugul maram ya ce ko da hadisin yana da rauni akwai dalilai da aka samu ياتي مع وهو ما دل عليه هذا الحديث مع ضعفه بناء على القاعده التي ذكرنا وهي ان من كفل شخصا بحق يمكن استيفاؤه من الكفيل لو تعذر اهبار المكفول فالكفاله جائزه وان لم يكن فالكفاله غير جائزه وفي الكفاله shine kalamunci hakkin mutum kalamunci mutum shi kansa yana halatta ta kowane al'amari in badda abin da ya shafi alkifas wanda ne misalin da muka kawo wanda dun malaman suna sun ce alkifas baya daukan alkafala don anan shi ake nufi da beli baya inganta saboda cewar Allah subhanahu wa ta'ala suratul an'am قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الله مدوكك يا تبتد وني بي دوكان laifin wani saboda haka yasa ba zai yiwu a yi haddi ga wani wanda ba shi ya yi laifi ba saboda haka sa alkafala ba ta yiwa ga mutumin da ya aikata wani abu wanda ya shafi laifi amma akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suke tabbatar da alkafala cikin mu'amala eh, misali na farko mun karanta wannan hadithi a wannan babu a wannan eh, kitabul buyu da muke karantawa shine hadisin Abu Huraira da Abdullah bin Amrin hadisin da suka bayar da wani labari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo <clears throat> labarin wani mutum daga cikin banu Isra'il annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ba da labarai saboda cikin labaran ana samun ilimi to annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan labari wanda mun karanta shi a baya yake cewa sa'ala ba'abu bani isra'il an yuslifahu alfa dinari wani mutum ne a zamanin bani isra'il wato a zamanin da ya taho ya samu wani ya ce yana bukatar ya ranta masa sulan zinare dubu daya ya ba shi rance har ma mun yi bayani akan cewa akwai riwayar da ta zo tana bayani cewa annajashi ne sarkin habasha shine abin ya faru da shi faƙala sai shi wanda aka ce ya ba da bashi ya ba da rancen sulan zinare dubu sai ya ce itini bi shuhada'i ushiduhum ka zo min da shaidu da zan kafa musu shaidar na baka kuɗi fakala sai ce kafa billahi shahida ai Allah ya isa ya zama mai shaida tsakanina da kai ba sai na kawo wasu shaidu ba wata riwaya yake subhanallah sai da yake subhanallah Allah ya isa mai shaida ba sai na kawo wani ba saboda ka yana faɗin haka shi annajashi annajashi yace subhanallahi na'am kware kuwa Allah ya isa ya zama mai shaida saboda annajashi ya yarda akwai Allah baraka wa ta'ala yana addinin nasara kafin ya musulunta abinda ya inganta a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai yace mar'itini bil kafil ka zo min da alkafil. Alkafil al shine wanda zai tsaya ga hakkin naka wanda zai tsaya maka shine al kaga wannan ya tabbata kenan a shari'a halal ne ya zama to ba za ka ba da bashi ba sai mutum ya zo da wani wanda zai tsaya mar wanda shi dai alkafil saboda ko da ba ka zo ba zai nemi wancan ya biya shi kuma lalle wancan zai biya shi hakinsa saboda haka lokacin da ya ce ka kawo min alkafil sai ya ce fa billahi kafila ai Allah ya isa ya zama alkafil Allah ya isa ya zama mai tsayawa ga mutum ta hakokinsa ba sai an nemo wani dan adam wanda zai tsaya kafin nan a bani wannan bashin ba kala sai shi wannan mutumin ya ce sadaka ka faɗi gaskiya fa da fa'aha ilaihi ila ajalin musamma saboda aka yi kirga sulan zinare dubu guda ya bashi akan ga lokaci da zai dawo da shi an riga an sanya lokaci kuma ya kawo kudi ya bashi daga shi sai Allah tabaraka wa ta'ala saboda Allah shine mai shaida tsakanin su Allah shine kafil mai tsayawa ga al'amarinsa shine al-kafil mai lamuntarsa Allah shi ya lamunce shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karanta mana wannan hadisi wannan labari ya karanta mana ne saboda me ya zamanto abin misali gare mu kaga ya nuna cewa kana iya cewa ba za ka ba da bashi ba sai an samo shaidu ya dace da sunnar manzon Allah kana iya cewa ba za ka ba da bashi ba sai an samo alkafil wanda zai tsaya wa mutumin ta wannan hakkin da za a bayar din shine alkafil me bambancin shaida da alkafil shi alkafil idan ya yadda ya tsaya wa mutum to idan mutumin bai dawo ba dole shi zai biya kudin dole shi zai biya saboda haka idan ana neman wani yana neman a bashi bashi sai aka ce ba za a baka ba sai ka zo da alkafil sai ka zo da wani wanda zai tsaya maka shine alkafil saboda haka sai zo ya same ka sai ka yadda da ka yadda kai za ka tsaya bashin da za a bashi saboda haka da aka bashi wannan bashi lokacin biyan bashi bai yi ba mutumin da ya ba da bashin yana da damar ya nemi kai ne za ka biya ba wancan ba saboda ai kai ka tsaya wa mutumin kafin ya ba da bashi shi ne bambancin alkafil da ashahid alkafil ka yadda ka lamunci wannan hakkin da za a bayar na bashi annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace to wannan mutumin da ya karbi sallallahu dubu daya fa kharaja fil bahri saboda haka sai ya shiga teku ya hau jirgin ruwa ya ketara ya je ya tafatauci fa qada hajatahu wata riwaya kenan wata riwaya aka ce farkiba rajulul bahra bil ma yattajiru fihi mutumin nan ya dauki waɗannan sallallahu dubu daya ya hau jirgin ruwa ya tafi duniya yana tafatauci fa qaddara Allahu an halal ajal yau da gobe sai ga lokaci ya kawo na biyan bashi ranar da ya kabata a ba da bashi a mayar da wannan kuɗi ranar ta zo wartajjal baharu huma kuma sai aka yi rashin sa'a a daidai wannan lokaci ambaliyar ruwa guguwar teku ta taso guguwar teku ko idan ta taso to duk wanda ke teku yana cikin tashin hankali wanda bai shiga tekun ba ba zai fara shiga ba saboda in ka shiga ka san a bakin ranka ne saboda haka ka ga jirage suna wato ainihin jirage suna tsayawa babu halin tafiya saboda tsoron za su kife to hankalinsa ya tashi saboda ga alkawari da ya ma Allah tabaraka wa ta'ala iltamasa markaban yarkabuhu ya nemi jirgin ruwan da zai hau yaddumu alihi li ajali alladhi ajjalahu saboda wannan lokaci da ya sanya zai biya bashi falam yajid markaban bai samu wani jirgin ba fa kashe khashabatan fa da ya tuna cewa Allah ne ya lamunce shi sai ce to Allah kuwa ai yana nan inda yake kuma Allah zai iya isar da wannan bashin da ya karba saboda ka sai ya dauki wani katako wani kututture ya rarike cikin sa fa adkhala fiha alf dinarin ya zuba sulan zinare dubu guda a ciki wa fahifatin ya rubuta wasiƙa minhu ila sahibiha daga wajensa zuwa ga ainihin mai kudin ya rubuta wannan wasiƙa an cewa taba ilaihi fahifa wasiƙar tana ɗauke da min fulanin ila fulan daga wani zuwa ga wani in ni da fa'atu malaka ila wakili ka tuna cewa ranar da na karɓi bashi ka ce ina wanda zai tsaya ma al'amari na kafin ka bani bashi nake Allah shi zai tsaya min to Allah nan da ya tsaya min na bashi kudin ka haka wasiƙar ta dauka allazi tawakkala bi Allah da na dogara da shi Allah da na kafa hujja da cewa shine wanda zai tsaya ma al'amari na to na bashi wannan kudin naka ga wasiƙa ga kudi sai ya dauki wannan kututture ya jefa shi ki ke cewa sun mazajja da maubi'aha ya toshe ainihin ramin da ya sanya kudin kafin ya jefa wannan kututtura sun ma'ata bi halbahara lokacin da ya so bakin teku ya ce allahumma innaka ta'alamu anni tasallabtu fulanan alfa dinarin ya allah ka sani na karɓi sulallan zinare dubu ɗaya na wani ka sani kafin ya jefa kututturan sai da ya gama allah haka fasa'ala ni kafila lokacin da na nemi ya bani sulalla dubu ya nemi in kawo wanda zai tsaya ma al'amari na wanda zai tsaya min shine alkafil fa qultu sai nace kafa billahi kafila Allah ya isa zama mai tsayawa mai tsayawa ga mutum ta sashin al'amuransa fa radiya bika ina fada ko ya yarda fa sa'alani shahidan ya nemi in kawo shaida fa qultu nace kafa billahi shahidan Allah ya isa zama mai shaida tsakaninmu fa radiya bika nan ma ya yarda da kai to tunda ya yarda da kai wa inni jahattu an da markaban kuma ni na yi iya kokari na dan adam na dage akan in samu jirgin ruwa abasu ilaihi allazi lahu in aika mar hakkinsa dukiyarsa falam akdir ban samu jirgin ba wa inni astaudi'uka ha saboda haka na baka amanar na baka ajiyan wannan dukiya saboda haka sai ya jefa kututture a hadisin abdullahi bin amrin ya ce allahumma addi hamalataka ya allah tsayawa da kamin akan kai za ka biya min wannan kuɗi in ban je ba to gashi na baka sai ka isar da hakkin da ka ɗauka fara ma bi ya jefa wannan kututture a cikin teku hatta wala fihi haddai ta nutse sun man sarrafa shi ko ya juya amma duk da haka ba tafiya gida ya yi ba wa huwa fi zalika yaltamisu markaban ya yakhruju ila baladihi yana neman ina zai samu jirgi da zai koma kasan shi fa kharaja ar rajul alladhi kana aslafahu shi ko wannan mutumi da ya bada bashin kuɗi ya fito yana ya fito bakin teku ya sa ido ko zai hangi mutumin da ya karbi sa yanzuru la'alla markaban kad ja'a jumaliki tana yuwa an samu wani jirgi da ya zo da dukiyarsa yace wa gada rabbul mali ila sahili gari na wayewa mai kudi yayi sammako zuwa bakin teku yas'alu anhu yana ta tambaya idan jirgi ya iso sai ya ce da Allah ko jirgin nan akwai wane kuma wannan ma duk da haka hankalinsa ya tashi saboda wa'adi ya cika yana addu'a Allahumma akhlifni wa inna ma a'taitu laka ya Allah ka maida min hakkina saboda ko ban ba da kudin nan ba sai dalilinka sai ya faɗi haka yana ta addu'a ya Allah ya Allah ka maye min wannan damuwa tawa ya Allah ka dawo min da wannan kudi nawa saboda ban ba da shi ba sai ta dalilinka Fa'idal kashe batun latifi fiha sai ga wannan kututture a gabansa kuma akwai kudi a cikinsa bai sani ba fa akhadha li ahlihi haqaban sai ya ɗauki wannan kututture a matsayin kirare zai kai ma iyalinsa falamma sharaha a riwaya ta farko ya isa gida saboda ka sai dauko gatari zai fasa wannan kututure dan a dafa abinci yana farawa waje mala wa fahifa sai ga kudi ya zube ga kuma wasiƙa kaga Allah ya isar da sakon shi wata riwayar aka ce gada rabbul mali yas'alu an sahibihi kama kana yas'al ya nuna cewa ya dauki kwanaki yana tahowa bakin teku bai ga kowa ba kam yanda ya saba kama kana ya fa yajidul khashaba sannan ya ga wannan kututture ya dauka lokacin da ya isa gida sai ya ba ma iyalai ya ce ku fasa riwaya ta biyu ta nuna cewa ba shi ya fasa da kanshi ba fa ruha suna fasa wannan kututturen fantasharatid dananiru minha wasahifa suna fara wannan kututture sai sai ya zamanto ga kudi ya watsi sannan kuma ga wasiƙa ya ɗauki wasiƙa ƙara'aha wa arafa ya karanta wasiƙa ya gane to bayan haka sun makadimar lazi kana aslafahu sai wancan mutumin da ake bin sa bashi hankali ya kwanta an samu jirgin ruwa yanzu ya iso yana isowa kuma wa atabil alfi dinar sai ya iso gidan wannan mutumi ga kuɗi sulan zinare dubu ɗaya a tare da shi faƙada sai yana bashi haƙuri wallahi ma ziltu jahidan fi talabi markabin li'atiyaka bihi wallahi bi malika wallahi tun ranar da ajali lokaci ya cika nake ta neman jirgin ruwa da zan hau in kawo maka kudinka ban samu ba kai hakuri ba da gangan bane na saba alkawari fama wajadtu markaban qabla allazi ji'tu fihi ban samu wani jirgi ba kafin wannan da na sauka daga cikin shi kala sai yace hal kunta ba'asta ilayya bi shay'in wannan wata riwaya kenan shin ka turo min sako ne kala sai yace masa ukbiruka anni lam ajid markaban ina baka labarin ban samu jirgin ruwa ba qabla allazi ji'tu fihi in kafin wannan da kaga nazo a cikin sa kana ce min na aiko sako shine sai mutum ya ce fa inna allaha qad adda anka allazi ba'athahu fil khashaba kar ka yi garaje ka sake bani wani sule dubu daya ai allan da ka ba wa sakon ya isar min da sakon ya kawo da nan kuma na karanta wasiƙa fansarif bil alfi dinari rashidan saboda haka ka ɗauki kuɗin ka ɗauki kuɗin ka sule eh, dubu ɗin nan kai tafiyar ka wato hakkin ka ne ba zan karba ba kaga waɗannan mutane ya nuna masu gaskiya ne masu gaskiya ne sun yarda da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka samu koyi da su wanda wannan hadisi yana tabbatar da ingancin alkafala wanda yana daga cikin abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan hadisi saboda ya tabbatar mana muhimmancin tsara lokacin biyan bashi da muhimmancin shaidu da kuma muhimmancin alkafala a lokacin da za a bada rance duk da cewar ba dole bane don hadisin yana nuna mana cewa ba dole bane a kafa shaida kafin a bada bashi ba dole bane a samu alkafil kafin a bada bashi ba dole bane ma a rubuta bashi saboda dukkan su malaman suna sun ɗauke su a matsayin eh, al-istifaq wato abin da ake ɗaura bashi da shi wanda ba dole bane ne akwai hadisin abdullahi bin amrin da ya lokacin da mutumin yazo sai yace ce hazihi alfuka ga ka eh, wato zinare dubu sai annajashi ya ce la aqbalu minka ni bazan zan karba ba hatta tukbira ma sana'ata sai ka ban labarin abin da kai wato shi mutumin da ya samu jirgin ruwa ya iso ya zo da wani sule dubu ɗin ya ba wa mutumin bayan sun gaisa ya ce marga kudinka bai gaya mara labarin abin da ya yi auku tsakaninsa da Allah wata ala ba ya faɗa mishi ba ya taho tun da Allah ya nufin shi da isowa to ga hakkinsa shi kuma annajashi sai ce to ba zan karba ba sai ka bar labari fa akbarahu sai ya bashi labari yace kaji kaji lokacin da wa'adin biyan bashi yayi to na yi ta kokari in samu jirgi ban samu ba ga abin da na yi na rubuta wasiƙa na sa kuɗi a cikin kututture na toshe na jefa wannan kututture a cikin teku shine sai annajashi ya ce laqad adda anka ai Allah ya isar maka da wannan sako da ka tura yana cewa qad adda Allahu anka wa qad balaga al-alf fi tabuti wannan sule dubun ya iso gare mu a cikin akwati dan a riwaya ta biyu kenan akwai riwaya da ta zo cewa cikin akwati ya sanya wannan kudin riwaya guda ta nuna cewa cikin kututture ya sa wannan kudin sai ya ce fa amsik alaika alfaka ka rike kudinka shine abu huraira yake cewa wala qadara aituna inda rasulillah yaksuru mira'una wa lagatuna ayyukum al'aman a lokacin da manzon Allah ya karanta labarin mutane biyu dinnan wato sai sahabbai suna muhawara su ya su tsakanin wanda ya ba da bashin da wanda ya karbi bashin waye wanda ya fi amana waye wanda ya fi rikon amana tsakaninsu waye ya fi yarda da al'amarin Allah tabaraka wata'ala saboda kowannensu ya yi ƙoƙari ta wajen imani ta wajen tsayar da gaskiya kaga mutum na farko ya yi kasada ya ba da dukiyarsa babu shaida babu alkafil saboda me saboda yadda da Allah mutum na biyu yayi kasada ya sanya kudin a kututtire ya toshe yayi wasiƙa ya sa ya tura ya jefa faruwa saboda me saboda yarda da Allah to tsakaninsu su waye wanda yafi wato yafi kama hankali aikinsa da abin nan wanda yana nuna maka cewa shi wanda ya bada dukiyar shine wanda ya fara zama abin misali don in bai yi ba shi mai biyan bashin da bai nuna hakan ba lokacin da mai neman bashin yake cewa eh, lokacin da mai ba da bashin yace sai ka kawo shaidu yace a'a shi mai karban bashi yace a'a ai Allah ya isa ya zama mai shaida tsakanina da kai sai yace na yadda yace subhanallahi na'am na yadda inda bai yarda ba da bai karfafa imanin mai karban bashin ba saboda haka yardansa da cewar ya gamsu Allah ya zamanto mai shaida a tsakaninsu ya karfafa imanin mutumin da ya karbi wannan bashi saboda ka kaga shi ya fi wato ainihin burgewa ta wajen kokarin tsayuwa da imani hadisin yana sahih bukhari mu'allakan majzuman yana babul kafalat fil qarbi wad duyun wa bil abdan wa ghayriha saboda ka ta imam bukhari yayi babi akan cewa ita al kafala tana shafan rance tana shafan basussuka tana shafan abin da ya danganci jikin mutum ayyuka na jiki wa gairi da wasansu kuma ya kawo a kitabun zakati eh, a taraful hadis hadisin yana sunan nasa'i yani a sunan kubra babu ma ja'a fil kafalati bi badin man alayhi haqqun yani musnadan hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2845 la shakka wannan hadisin hujja ce akan alkafala wanda duk malaman sunna sun yadda da haka to sannan akwai hadisin abu umama talbahili hadisin abu umama Bahili yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya qul naji manzon Allah yana cewa inna Allah azza wa jalla qad a'ata kulli dhi haqqin haqqahu lalle Allah mabuwayi mai daukaka ya ba ma duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa wato Allah ya gama rabon gado wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ke nuna cewar mutum ba shi da ikon ya tsara masu masa gado baka da ikon ka raba gado kafin ka mutu baka da ikon ka yi wasiyar dukiyarka gaba ɗayanta ko ka hana wani gado Allah ya riga ya raba gado da kansa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla qad a'ata kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisi saboda haka manzon Allah ya ce idan mutum yana cikin magadanka ba za kamar wasiya ba ana wasiya ne ga wanda baya cikin masu gado amma idan mutum yana cikin waɗanda za su gaje ka bayan ka mutu to bayan da za a yi ka bar wasiya wasiyan nan ta inganta gare shi sai dai idan sauran magada sun amince a bashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala tunfiqul mar'atu shay'an min baytiha illa bi izni zawjiha kada mace tabbatar da wani abu na dukiyar miji sai da izinin shi kada ka batar da wani abu na dukiyar miji sai da izinin miji in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka ce wala ta'am ya rasulullahi ko da abinci ne kada mace ta bayar sai da izinin miji sai manzon Allah ya ce zaka afdalu walida. ai abinci shine dukiyar da tafi daraja a wajenmu saboda ka bai kamata mace ta ba da kyautar abinci na mijinta ba sai da izinin mijinta sai annabi sallallahu alaihi wasallam a karshe ya faɗi wasu ƙa'idoji ya ce al'ariyatu mu'addatun shi aro abin mayarwa ne walmin hatu marduda akuyar aro a bar mayarwa ce saboda larabawa suna da wannan al'ada mu a nan ba mu saba da ita ba amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna yi mutum zai ɗauki akuyarsa idan tana da nono sai ya ba da aronta ga wani ya rika tatsan nonon yana sha a matsayin kyauta amma ba akuya gaba ɗaya ne aka bashi ba an dai bashi nonon ta ne kawai zai yi ta tatsa a matsayin kyauta gare shi wanda ana iya yi hatta ga saniya mutum yana da saniya ya ce ya yi nonon nononta ga wane misali na wata shida kana iya haka nonon wannan saniyan na yi kyautansa ga wane tsawon wata shida saboda haka zai zo ya rika tatsan nonon tsawon wata shida yana iya daukan saniyar kanta ya kai gidansa misali ya aje amma dai ba a bashi saniyar ba wannan shi ake kira alminha shine annabi ya ce alminhatu marduda idan aka maka kyautan nono ba a maka kyautan dabbar ita kanta ba to fa ita wannan dabba dole ka dawo da ita sai manzo Allah ya ce wadainu makabiyun shi kuma bashi abin biya ne duk wanda ya karbi rance to dole biya sai annabi sallallahu alaihi wasallam mu wazaimu garimun wanda ya lamunci wani to mai ɗaukan bashi ne wannan hadisin shi yake tabbatar da idan ka lamunci wani to dole fa haƙƙi ya dawo kanka idan mutumin bai biya ba kai za ka biya akwai riwayar hadisin da ta zo a sunan turmizi kitabul buyur babu ma ja'a fi annal ariyata mu'addatun hadisin abu umama talbahili yace a lokacin da annabi yayi huduban nan huduba ce da yayi a hajjin sa na ban kwana yaqulu fi khutubatihi ama hajjatil shekarar da annabi yi hajjin ban kwana annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha qad a'ata li kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata li warithin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa alwaladu lil firashi wanda shi yasa malaman fikihu suka ɗauki wannan a matsayin ka'ida in matar aure ta haifi da to wannan da namijinta ne kuma ko da zina ce ta yi wannan ɗa namijinta ne wanda shi ne ƙa'ida da manzon Allah ya bayyana walil ahiri alhajar shi mazinacin abinda zai samu shi ne dutse wato a jefe shi hukuncin jifa don hukuncin mazinaci kenan manzon Allah ya ce wa hisabuhum ala Allah hisabin mijin da matan da wanda ya yi zina da ita har ta haifi ɗa manzon Allah ya ce hisabinsu yana wajen Allah baraka wa ta'ala amma a shari'a a shari'a na zahiri idan matar aure ta haihu ɗan namijinta ne wannan shi ne ka'ida kaga wannan hukunci ya raba gardama ya raba gardama kuma karka ɗauka yanzu tunda an samu cigaban zamani yanzu tunda an samu ci zamani saboda haka za a iya zuwa a gwada ƙwayar halittar yaro a gane wannan haramun ne da farko ma haramun ne ka yi tuhumar matar kaɗin ta yi zinan haramun ne ka nemi a gwada kwayar halittar ɗanka don a tabbatar da ɗanka ne ko ba naka ba ne idan ka haka babu shakka mutum yana da wani laifi mai girma a wajen Allah saboda ya saba ma ka'idar da manzon Allah ya shar'anta matukar matar aure ta haifi yaro ɗan namijinta ne wannan shine ka'ida saboda haka cewa za a gwada kwayar halitta don a gano mata ta yi zina ko bata yi ba wannan babu shi a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce wa man da'a ila gairi abihi awinta ma ila gairi mawalihi wanda ko ya danganta kansa ga wani wanda ba baban shi ba ka danganta kanka ga wani wanda ba shine mahaifinka ba manzon Allah ya ce fa alaihi la'natullahi inuwar Allah ta tabbata a kansa attabi'atu ila yawmil qiyama wannan tsinuwa tana bibiyar kansa har zuwa ranar tashin kiyama saboda haka yasa hada mutun ya hada sunansa da sunan wani wanda ba baban shi bane yana da hadarin gaske saboda shi ma al-intima'u ila ghayril abi manzo Allah yace manidda'a ila ghairi abihi awintama ila ghairi mawalihi duk mutumin da ya yi korafin wani ne babansa alhali ba shi ba ne domin idan aka ce yanzu sunanka ya haɗu da wani ba mahaifinka ba ne amma ka haɗa sunanka da wani duk wanda ya ji suna ya ce a wane ne baban shi kamar ka danganta kanka ne ga wani wanda ba babanka ba saboda yi sa malamai suke cewa yana cikin alkabayir manyan zunubi musamman saboda tsinuwar da manzon Allah ya yi anan fa alaihi la'anatullahi attabi'atu ila yawmil qiyamah tsinuwar Allah ta tabbata ga wannan mutumin tsinuwa mai bibiyan juna har zuwa tashin kiyama sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tunfiqu imra'atun min baiti zawjiha illa bi idni zawjiha mace ba ta da damar batar da wani abu na dukiyar gidan mijinta sai da izinin shi a lokacin sahabbai suka yi mai tambaya ya rasulullahi wal ta'am ya rasulullahi hatta abinci baya halatta mace ta bada sadakan shi ko ta bada kyautansa sai da izinin miji annabi sallallahu alaihi wasallam yace zaka afdalu amwalina ai abinci ne dukiyar mu da tafi daraja dukiyar da tafi daraja ita ce abinci saboda haka yasa haramun ne ga mace cefa ne ya ragu ta boye sai ta gaya wa mijinta ai cefa nan nan da ya ragu ga kudin ko ku a'a ka yardan min idan cefa nan nan ya ragu in rika amfani da shi in yace ya yarda ta wannan shi ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ka'idar da yayi la tunfiqu imra'atun min min bayti zawjiha shay'an baya halatta ga mace wato tabbatar da wani abu haka annabi ya faɗa la tunfiqu mar'atu shay'an ko menene mace ta sarrafa na dukiyar miji ba tare da izinin mijinta ba wannan mata tana cikin fushin Allah saboda haka sai annabi ya jera waɗannan ka'idoji al'ariyatu mu'addatun wal milhatu marduda wad dainu makabiyyun wad za'imu garimun saboda haka yasa idan kalamunci wani to bashi yana dawo kanka bashi yana dawo yana dawo kanka hadisin Abu Umama al-Bahili yana sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 2120 ya zo ta riwayar Anas bin Malik wanda yana al-Mujamul Awsat na Imam Tabarani Anas bin Malik ya bada labarin wannan huduba da Annabi yayi a hajjin ban kwana shi yasa wannan hudubar take da muhimmanci saboda kwanaki da suka rage wa manzon Allah a rayuwarsa ba su da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin aikin hajjinsa da rasuwan shi yan kwanaki ne watanni ne kaɗan Allah ya karɓi sa. don haka yasa hudubobin da yayi suna da muhimmanci Anas yace inni la tahta naqati rasulillah ina karkashin taguwar manzon Allah a lokacin da aka je aikin haji Anas yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah yayi wannan huduba Anas yana kusa da Annabi yace ina karkashin ma taguwar manzon Allah yasilu alayya lu'abuha ya wura kumin yana ta zubowa a kaina yawun wannan taguwar da annabi yake kanta yawun yana zubowa akan anas bin malik sai anas ya ce fasamituhu yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha ja'ala li kulli dhi haqqin haqqahu lalle Allah ya sanya ma duk wani mai hakki hakkinsa ala ku sani la wasiyata li warisin mai gado ba a yi mar wasiya wato wasiya ba ta inganta ga wanda ya zamanto yana cikin magada sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tunfiqul mar'a kada mace ta batar da wani abu na dukiyar mijinta sai da izinin mijin nata kaga shi ma Anas ya tabbatar da haka kuma ya cikin hadisin Abdullah bin Abbas wanda shi ma ya ruwaito hadisin eh, hudubar da manzon Allah yayi ya tabbatar da wannan wanda ya kuma ta hadisin Fadal bin Ubayd al-Ansari wanda shi ma yayi magana akan haka saboda haka lallai alkafala yana da asali ta alkur'ani yana da asali ta hadisan manzon Allah alkafala shine ka tsaya ma wani saboda mutum ya samu wani abu kai da ka tsaya masa hakkin nan yana shafan kanka wato wannan hakki yana shafan ka tsayuwarka ga wannan mutumin akan wani hakki shi ake nufi da alkafala akwai mutumin da shi bai yadda da ya karbi jingina ba lokacin da ka zo kana buƙatar ya baka bashi kana son rance na kuɗi saboda haka ba zai ce kawo wani abu in baka jingina ba la idan ma ka ce ga jingina zai ce a bana so ba zan karbi dukiyarka a matsayin jingina kafin in baka rance ba to kaga in ba akwai kafala ba kenan ba za ka samu rancen ba to sai ka ce a to idan kana shakka na ne bari zan kawo wani wanda zai zama mai tsayuwa ga al'amari na ko da ban kawo ba shi zai biya wannan shine alkafiz kaga wani sauki ne shari'a ta yi mana ta wajen gudanar da mu'amala ibnu usaymin yace ya shafi rayuwa gaba ɗayanta rayuwa gaba ɗayanta ko menene mutum yana iya ana iya sanya alkafil a ciki illa dai kada ya shafi haddi daga cikin haddodi na Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda hadisin da muka karanta ya nuna in ka dubi suratu yusuf aya ta 66 saboda suratu yusuf ta zo da hukunce-hukunce a cikinta masu yawa lokacin da annabi yusuf alaihi salam ya ce musu ba su gane shi ba amma shi ya gane su kamar yadda Allah ya tabbatar a cikin alkur'ani yan uwansa sun taho masar lokacin annabi yusuf yana cikin gidan mulki yana gidan mulki da suka zo yan uwan suka yi awu sai annabi yusuf ya ce to idan kun tashi dawowa ai kuna da dan uwa ko wani yaro suka ce eh muna da shi to ku zo min da shi ai kun ga irin alherin da na muku ku zo min da wannan yaro kuma ina gaya muku in ba ku zo da yaron nan ba to awun ma ba za ku samu ba saboda haka da suka je gida suka samu babansu annabi yaqub alaihi salam suka ce to baba Ga shi fa irin alheri da muka samu wannan tafiya da muka yi na awu da muka samu amma ga abin da mai mulkin na ya faɗa mana ya ce mu je da ɗan uwanmu mu je da yaro ƙarami wato ƙaninmu to kuma ga laifin da suka yi ma baban ai sun taɓa ɗaukan annabi yusuf suka je da nufin su hallaka shi yanzu ya za a yi baban ya ƙyale su su tafi da ƙani mutanen da ba su yi gaskiya ba a can baya sannan yanzu kuma a ba su wani yaro su tafi da shi Shi ne sai baban ya ce lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsiqan min Allah ni ba zan sake wannan yaro ku tafi tare da shi ba sai kun ban wani tabbaci wajen Allah la ta'tunnani bihi lalle za ku dawo min da yaron nan illa an yuhafa bikum sai dai fa in an fi karfin ku sannan Allah ya ce falamma atahu mawsikahum lokacin da suka bashi tabbaci qala Allahu ala ma naqulu wakil yace Allah shine wakili ga abin da muka faɗa kaga wannan malamai suna cewa alkafala ce alkafala an baban bai yarda ya ba su kanin annabi Yusuf ba sai sun ba da tabbaci kafin nan zai sake yaron wannan tabbacin mausikan ai dama abinda alkafala take kenan ana kawo eh, alkafil saboda me saboda a ƙarfafa al'amarin hakki don kada ya salwanta saboda haka shi baban ya ce ba don sake yaron nan ba sai kun bani tabbaci da suka bayar sai ya sake shi wanda wannan ya nuna cewar halal ne ayoyin alkur'ani sun mana ishara da shi hadisan manzon Allah ma sun nuna mana wanda misali da hadisin fadala bin ubaid al-ansari yake mana ishara da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sahabbai ana za'imun sai manzon Allah ya ce wa za'imu alhamilu liman amana bi wa aslama wa hajara manzon Allah ya ce ni na lamunta wato ni yana cewa ana za'imun ni mai lamunta ne kamar yana nufin ni mai daukan alkawari ne ni mai tsayawa ne gare ku duk wanda ya yi imani da ni wa aslama wa hajara ya musulunta yi hijira wanda ya musulunta yayi imani da ni yayi hijira manzon Allah ya ce to na lamunta masa bi baitin fi rabbil janna lalle zai samu gida wato a cikin aljanna manzon Allah ya lamunci ka samu gida wanda kaga wannan yana nuna muhimmancin lamunci Inda har wato za ka yi imani ka yi hijira to shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka tabbacin za ka samu gidan aljanna wanda wannan ma ishara ce da take nuna cewa eh, wato alkafala tana shigan al'amura gaba ɗaya na rayuwa kamar yadda malamai suke tabbatarwa illa dai ta hanya guda wanda ne hanya ta haddi wanda ya shafi dokar Allah subhanahu ta'ala. bayani na hudu wanda ne na ƙarshe shi alkafala da abbaman dan abubuwa guda biyu ne mun ce abbaman ya shafi ainihin dukiya amma alkafala ya shafi ainihin mutum kowannensu suna cikin abin da ake cewa wato ukudu tabarru'ati ukudu tabarru'ati shine abin da ake kullawa don a samu lada a wajen Allah iyaka ana yinsa ne don a samu lada misali idan na ɗauki rance na baka rance na baka shine kawai don in samu lada a wajen Allah idan na tsaya maka akan wani bashi da kake nema to na tsaya maka ne don in samu lada a wajen Allah saboda haka har abada ba a yin ciniki da shi har abada baya zama wata hanya na samun kuɗi abinda yasa na faɗi haka don zaka samu a yanzu akwai mutane da suka mai da alkafala a matsayin sana'a saboda haka mutum zai bude agency a matsayin kafil ne ga wanda zai tafi wata ƙasa idan za ka tafi misali saudiya ka zauna to ga alkafil shi wani alkafil wanda zai tsaya ma al'amarinka ko da ka yi laifi a saudi arabiya ita saudiya za ta kamo wannan agency din ne kaga kenan wato an bude wata ma'aikata na samun kuɗi ƙarƙashin alkafala wanda asali kuma a sunnar manzon Allah alkafala uqudu tabarru'ati ne yana min uqudi tabarru'ati abu ne wanda ake yin sa domin Allah kawai saboda a samu lada don haka idan mutum yace ya bude wani office saboda ya zama kafil na mai tafiya kasar waje wanda yanzu ya shahara wata hanya ce ta sana'a mutane suna samun miliyoyin kuɗi ta wannan hanya su sun bude a matsayin kufala'u su ne za ka biyo ta hannunsu su za su ɗauki ɗawainiya na sanya maka hannu a biza saboda haka idan ƙasar tana neman wannan ba ta same shi ba ko mutum ya yi laifi ita wannan ƙasa za ta kama wannan ejensi ɗin ne wannan tsari ne wanda bai dace da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka duk mutumin da yake yi yana cin riba me yasa aka ce yana cin riba saboda babu shi a shari'ar musulunci babu hakan a shari'ar musulunci idan ya zama ah, ka yadda da wani ya zama ka zamanto alkafil gare shi amma dole sai ya biya ka kuɗi to babu shakka abinda kake ce din nan malamai sun tabbatar riba ce da farko a littafin al na ibnu qudama mujallal na hudu shafi na 396 ibnu kudama ya yi magana a kai wanda kaga ibnu kudama ya fi shekara 500 da rasuwa a yanzu yana cikin daɗaɗɗun malamai Allah ya masa rahama amma wannan duk yana cikin littafin ya ce walau qala ya ba da misali ya ce da za ka ce ma wani mutum iktaru li min fulanin mi'atan walaka asharatu fala ba'asa misali shine ka kira wani wane da Allah je ka nema min rance a wajen wane ka nema min rancen dubu ɗari idan har ka samo min wannan rance to kai zan baka dubu goma sai ibn kudama ya ce fala ba aka halal ne kai da ya ce je ka ka nemo ai wakili ne ai anan mai aiki ne a matsayin mai aiki ne don haka yana ƙarƙashin ju'ala je ka karɓo min bashin dubu ɗari kaga ba wanda ya bada dubu ɗari ne aka ƙara mai dubu goma ba bari ya zama kuɗin ruwa ka je ka karɓo min dubu ɗari idan har ka karɓo min bashin dubu ɗari kai zan baka dubu goma ibn guda ya ce halal ne sai ya ce amma da za ka ce ukful anni wa laka alfun ka zama kafil gare ni wato ka tsaya ma al'amari na misali ina so zan zauna a saudiya ita kuma saudiya ba za ta yarda ta ba ta visa na zama a ƙasanta ba sai ƙarƙashin kafil sai ƙarƙashin kafil dole a samu wani wanda zai lamunci al'amarinka don gudun kada ka yi wani laifi ka bata to saboda haka da ka zo sai ka ce wanda ka zama min alkafil saboda ina so in zauna a kasan nan amma an ce ba za a bani damar zama a kasan nan ba sai na samu alkafil wanda zai tsaya ma al'amari na idan ka yadda ka zama alkafil gare ni zan baka dubu zan baka naira dubu misali dubu ɗari ibnu kudama ya ce to inda za ka yi haka ya ce lam ya wannan dubu ɗari da za ka bayar baya halatta wa zalika ya ce dalili li'anna qawluhu idan mutun yace iktarib li wa laka asharatun wane je ka karɓo min rance na dubu ɗari idan ka karɓo rancen dubu ɗari zan baka dubu goma yace wannan ga malaman fiqhu ju'ala ne ala fi'lin mubahin ju'ala ce wato ya ya sanya maka aiki kamar kodago ne kamar leburanci ne wane yi kaza in kayi zan biya ka saboda haka yana karkashin ju'ala tunda abin da za a yi din halal ne fajazat sai ya halatta kamar misali ka ce ibn li hadal ha'id wa laka ashara saboda ai kodago ne wato leburanci ne kamar ka ce wane zo ka gina min wannan katangar idan ka gina min katangar nan zan baka dubu goma kaga aiki ya maka sai ka biya shi haka wancan ka ce mar je ka karɓo min bashin dubu goma idan eh, dubu ɗari idan ka kawo zan baka dubu goma kaga aiki ya maka sai ka biya shi saboda ka yana ƙarƙashin aljuala sai ya ce amma alkafala fa innal kafila yalzamu huddain fa in fa iza addahu wajaba lahu alal makfuli anhu fa sara kal qarbi fa iza akhadha iwaban sara al qarbu jaran lil manfa'a Tun da an ce an yadda a samu alkafiyar a lokacin da za a ba da rance misali kana bukatar rancen miliyan guda ba za mu ba ka rance ba sai ka zo da alkafil sai ka zo da alkafil wanda zai tsaya maka ne alkafil saboda haka da ka zo wajen alkafil sai ya ce to sai in ba bani dubu ɗari so kaga kenan ya eh, kuɗi ya haura rancen miliyan guda an samu dubu ɗari a kai sai ce to a nan mun koma baya ga hadisin manzon Allah wanda malaman fiqh sun dauke shi a matsayin ka'ida kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riban kowane rance ya jawo amfani to ya zama riba falam yatu dan haka bai halatta saboda haka yasa alkafala gaba daya ba daidai ba ne ya zamanto mutum ya samu kuɗi a kansa haramun ne alkafala mutum yana yin sa ne saboda kawai samu lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana littafan fikihu hatta na malikiya bulgatu salik mujalla na uku shafin 281 kamar bada'i'u sana'i na al kasani mujalla na shida shafin dan goma sha kamar kashaful qina mujalla na bakwai shafin ɗari uku da saba'in da bakwai littafan fiƙihu da yawa waɗanda sun tabbatar da wannan ah, don haka muna fahimtar cewa abbaman da alkafala suna da ma'ana guda abin da ya bambanta su abbaman ya shafi kuɗi shi kansa in kalamunci haƙƙi kalamunci kuɗin wani sai yana ƙarƙashin abbama amma alkafala shine kalamunci mutum shi kansa wanda dukkansu sun dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai bai shafi hajji ba in ya shafi hajji wannan haramun ne Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abinda muka dace da fadansa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك